أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وآله وصحبه أجمعين أما bayan haka masu mu da mu, a yau a daidai wannan lokaci muna ɗauke muku da fassarar mafarkin saki a saki a mafarki yana nuni ne da rabuwa hakan yana nufin rabuwar mai mafarki da wani abu wanda yaka iya zama aikinsa ko wani matsayi ko rabuwa da wani mutum a jimilla dai saki yana nufin nesanta rabuwa ko wani yasashen zance wanda yana iya gadar da fushi da ƙiyayya wannan fassara ɗaukacin malaman fassara a kansa suka tafi kuma suka yi ijima'i shi saki a mafarkin budurwa yana nuni ne da dacewa ma'ana ita mai mafarkin da sannu za ta yi rinjaye da nasara akan mafi yawancin matsalolin da take fama da su domin cimma burikanta haka zalika saki a mafarkin budurwa ka iya zama rabuwarta da wata ainihin ƙawarta makusanciya a gare ta ko wani mutum mai matukan girma a gare ta eh, rabuwar kuma ka iya zama ta dalilin nisa tafiya ko mutuwa sheikh muhammad ibn sirina Allah ƙara masa yarda ya fassara ainihin saki a mafarkin matar aure da cewa idan ta yi mafarkin mijinta ya sake ta wannan yana nuni ne da ƙaruwan arziki gare ta a kwanaki masu zuwa da kuma jirkitar rayuwa wato samun sauyi na rayuwa zuwa mafifici yawa kuma ibn sirina ya ƙara da cewa saki a mafarkin matar aure yana nuni ne da kyakkyawar mu'amala tsakanin miji da matansa hakanan saki a mafarkin bazawara wannan dalili ne na zuwan alkhairai na sauyin rayuwa gare ta insha Allah idan mace mai ɗauke da juna biyu wato ciki kenan ta yi mafarkin saki wannan alama ne na alkhairi don kuwa yana nuni ne da sannu ainihin za ta samu arziki da haihuwan ɗa namiji musamman ma idan ita mai mafarkin mai ainihin juna biyun a cikin mafarkin ita ne da kanta take ainihin neman sakin tabbas hakan samun sauyi ne a rayuwarta insha Allah Allah shi ne mafi sani da ɗaukaka fassara kenan daga littafin taɗilul anam fi tabirul manam na shek abdulganiyu annabalasi A ah, kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku like na bidiyon namu sannan ku shiya domin 'yan uwa su amfana sannan muna maraba da tambayoyinku a sashen mu na comment da sannu insha Allahu za mu ba ku amsar su a rubuce ko kuma muku bidiyon su daga nan muke ce muku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu